da ke nan area 10 a nan babban birnin tarayya abuja domin ci gaba da tafsirin alkur'ani na wannan shekara da yake gudana a wannan masallaci idan 'yan uwa ba a mance ba a jiya mun yi karatu cikin aya ta 224 a suratul baqara wanda a wannan aya Allah tabaraka wa ta'ala ya yi mana bayani dangane da abin da ya shafi rantsuwa ko wanda aya ce da take magana a kan rantsuwa to har yau din ma aya gaba ita ma tana bayani ne akan abin da ya shafi rantsuwa aya ta 225 cikin suratul baqara Allah ta'ala ya ce la yu'akhidhukum Allahu bil lagwi fi aymanikum bismillahir rahmanir rahim mun ji ma'anar wannan aya Allah tabaraka ta'ala ya ce baya kama mu da ya sassan rantsuwa da muka yi rantsuwa ya sassa. a wallahi kuwa wallahi tallahi mutum ya saba da rantsuwa a bakinsa irin wannan rantsuwa ya sassa. Allah bai kama mu da ita amma yana kama mu da abinda zuciyarmu ta kulla Allah ta'ala yana kama mu da abinda zuciyarmu ta kulla na rantsuwa babban malamin musulunci a sheikh muhammadu amin ibn muhammadu mukhtar a shankiti rahmatullahi alaihi a cikin tafsirin sa a duwa'ul bayan fi idahil qur'ani bil qur'an ya ce idan ka dubi wannan aya lam yusarrih bil muradu bil muradi bima kasabatil qulub ko bima kasabat qulubukum anan Allah ta'ala bai bayyana mana abinda zukatan suka kudure ba sai ce yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum bai faɗi meye ma kasabat qulubukum din ba walam yadhkur huna ma yatarattabu ala zalika idha hanasa sannan anan Allah bai ambaci me zai biyo baya idan mutum ya kulla rantsuwa tunda ya ce walakin yu akhidhukum Allah yana kama ku bima kasabat qulubukum ko wani irin kamu zai muku shin hukunci ne za a yi maka ko ko za a ɗora maka wani aiki ne madadin rantsuwarka da ka karya me zai faru Allah ta'ala bai yi bayani a nan ba na bayyana fi suratul ma'ida Allah tabaraka ta'ala ya ƙara shi bayanin ne a cikin suratul ma'ida har yanzu dai ƙarin haske da yawa idan ka ce a karanta Alƙur'ani a fassara a wuce to ana iya magana a nan a koma can a kwance ta amma idan an zo magana kan rantsuwa to duk ayoyin da suke da alaka da haka nan a tattaro su a yi bayani lokaci guda a wuce jama'a muna gane wannan domin wata ayar tana soke wata ma'ana an daina aiki da wannan yanzu ga wadda ake aiki da ita da farko kaza aka ce amma yanzu ga yadda aka ce mun ji haka lokacin bayani akan hukuncin giya ko Eh, ko ba haka ba lokacin bayani kan hukuncin giya cewa wannan aka fara saukarwa daga baya aka kai wannan daga baya aka kai wannan amma yanzu ga karshen bayani to wani lokaci za a fara bayani a can amma za a ƙare shi a can to nan cikin suratul baqara aya ta ɗari biyu da ashirin da biyar Allah ta'ala ya fara bayani kan rantsuwa amma ƙarashen magana ko ma'anan magana sai ta ƙara fitowa a cikin suratul ma'ida aya ta 89 malam ce, Allah tabaraka wa ta'ala ya ƙara she magana can cikin suratul ma'ida ya yi bayani cewa annal murada maka kasabatul qulub abinda ake nufi da abinda zukata suka kudure wa huwa aqdul yamini bin niyyati wal qasd ka ƙulla rantsuwa da niyya da nufi kayi nufin ka rantsi kayi nufin ƙulla rantsuwa wannan rantsuwa ita ce Allah zai kama ka da ita amma wadda da baka akwai rantsuwa da baki kan saki ko wallahi kuwa malam ka je ce wallahi na je a wallahi ban to irin wannan rantsuwan ba a kama mu da ita amma rantsuwar da mutum zai tsaya ya kulla da niyyar rantsuwa sai da kai niyya kafin kai rantsuwa sai da ka nufi yin rantsuwa sannan ka kulla rantsuwar to Allah ta'ala ce da irin wanda yake kama mu wa bayyana annan lazima fi zalika sannan Allah ya bayani a can din cewa abin da yake lazimi dole akan mu idan mutum ya samu alhanas ya samu karya rantsuwa kafaratun kafara zai yi wanda wannan kafara amu asharatu masakin ciyar da miskinai ne guda goma au kiswatuhum ko yi musu tufafi au tahriru raqaba ko yan tabaiwa waɗannan abubuwa guda uku zaɓi ne waɗannan abubuwa kamar yadda za mu ji nan gaba za mu je kan bayanin zaɓi ne idan mutum bai samu ba wa man ajaza an wahidatin min hadhihi thalatha idan ka kasa yin ɗaya daga cikin wancan uku baka iya ci da baiwa ba baka iya ciyar da miskinai ba baka iya musu tufafi ba yanzu abin da ya rage a kanka azumi kwana uku azumi kwana nawa kwana uku wannan bayani ya zo cikin faɗin Allah ta'ala walakin yu'akhidhukum bima aqattumul ayman la yu'akhidhukum Allahu billahi bi aymanikum sai ya ce sai ce fa kafaratu eh. wanda bai samu ba فصيام ثلاثة أيام فصيام ثلاثة أيام فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم سيتي واحفظوا أيمانكم Allah ya saka mana alkhairi jama'a wannan aya ita ce ta zo mana da filla filla bayanin kafara Allah ta'ala yake cewa walakin yu'akhidhukum bima aqatumul iman Allah yana kama ku da rantsuwar da kuka kulla da niyya rantsuwar da kuka yi da niyyar rantsuwa ita wannan Allah yana kama ku akai idan haka ya faru to kuma sai karya rantsuwa ya zo mun ji bayanin mahimmancin karya rantsuwa a jiya ka rantse ka ce ai na riga na rantse ba zan taimaki wani ba abu mai kyau bane yanzu gashi ka rantsai ba za ka taimake shi ba ga mahimmancin taimakon shi ya zo ka karya rantsuwar ka taimake shi ai mun yi wannan karatu jiya ko karya rantsuwar ka taimake shi kuma ka yi fara taimako ka samu lada ka fara ka samu lada jama'a muna gane wannan kuma ka yi islahu zatul bayin ka gyara tsakaninka da wani to Allah ta'ala ce fa kafaratuhu abinda ka bayar na kafara shine it'amu asharati masakin ka ciyar da miskinai guda goma miskinai guda nawa guda goma au kiswatuhum ko kai musu tufafi au tahriru raqaba ko ka yanta baiwa kila wani bai taɓa sanin ma labarin bawa ba baiwa ka yanta baiwa mace haka ne ko faman lam yajid wanda bai samu dama ba ya kasa yanta baiwa ya kasa yin wannan ya kasa yin wannan fasiyamu thalathati ayyamin sai ya azumin kwana nawa kwana uku zalika kafaratu aymanikum wannan shine kafara ku idza halaftum idan kuka rantse don haka Allah ya ce wahfazu aymanakum ku kiyaye rantsuwar ku ku yi taka tsantsan da me da rantsuwa babban malamin tafsirin alkur'ani al'imam ibn kathir allah ta'ala ya gafarta masa da ya zo fassara la yu'akhidhukum Allahu bil laghwi fi aymanikum yace la yu'aqibukum Allahu Allah ba zai muku ukuba ba wa la yulzimukum bima sadara minkum min al aymani laghiya Allah baya muku ukuba don abin da kuka yi na rantsuwa ya sassa rantsuwar da ta zo a yashe ba kai niyyar yin ta ba kawai ta fito ne saboda sabo irin na baki an gane irin wannan rantsuwa Allah bai kama ku wa hiya allati la yaqsidu hal halif ita ce wadda mai rantsuwa bai kulla niyya ba kawai bakinsa ne ya saba da wallahi kuwa na rantse kuwa wasu ai sun saba da wannan ko to baki ya riga ya saba bal tajri ala lisanihi adatan takan zo ne a harshen sa saboda ya riga ya saba min ta'kidin wala ta'kidin ko wato min gaida ta'akidin ba tare da kullawa ba wala ta'akidin ko karfafa wannan rantsuwa kama fa bata fi sahihaini kamar dai yadda ya zo ne a cikin ingantaccen hadisi hadisin abi hurairah Allah ya kara masa yadda annabi sallallahu alaihi sallam yake cewa man halafa ala man halafa fa qala fi halfihi wallata wal uzza wanda ya zo rantsuwa ana ganewa annabi yana magana da tsoffin 'yan bautar gunki wanda bil amsil karibi jiya jiya suke bautar gunki amma yanzu annabi ya zo sun musulunta to amma dan adam kafin ya bar abin da ya saba da shi akan daɗe saboda ya riga ya me ya saba da shi shi yasa za ga wani lokaci shirka yakan bijiro musu mutum ya ce wa annabi ya rasulallah ga kafirai can sun rataye eh, ta kubban su a jikin waccan bishiya mu ma ka sama mana bishiya da zamu rataye canfi ne fa sai annabi ya ce subhanallah kun faɗi irin abin da mutanen annabi Musa suka faɗi ko ija Allah na ilahan kamar saboda me sun saba sabon da suka yi yasa suna ganin har yanzu ma za a iya yi sai annabi ya ce musu a'a an wuce wannan yanzu mun fito daga shirka yanzu mun shigo me muna musulunci ne yanzu ana gane wannan to annabi sallallahu alaihi wasallama tunda ya san sun saba rantsewa idan mutum zai rantse sai ce wallata idan zai rantse sai ce wal uzza kaga ya rantse da gunkinsa ko masu bautar lata su rantse da lata masu bautar uzza su rantse da uzza sai annabi ya ce man halafa wanda ya zo rantsuwa faƙala fi hilfihi sai ya ce a cikin rantsuwarsa wallati wal uzza na rantse da lata na rantse da uzza falyakul la ilaha illallah ya yi sauri ya ce la ilaha illallah wannan la ilaha illallah ba wai ya kafurta bane duk da kafurci ya faɗa amma ba niyya sai ya kafurta ba ana ganewa kafirci yayi amma a niyyarsa ba kafurci ya kudura ba to sai annabi ya ce kai sauri ka ce la ilaha illallah ƙarfin la ilaha illallah zai kauda maka wannan sharrin da ka shiga domin shaidan ne ya matso ya kawo maka mai wannan abin da ya kawo maka don haka duk wanda ya zo faɗin rantsuwa bai rantse da Allah ba sai ce wallati wal uzza ya yi sauri ya ce la ilaha illallah ya faɗa haka idan ya faɗa haka zai samu sauƙi wa man ƙala li sahibihi tunda yan caca ne tsoffin yan giya ne da yan caca ko wanda ya ce wa ɗan uwansa ta'ala ukamirka wane zo mu yi caca fal ya ya yayi sauri ya sadaka shi ma kariya ne gare shi jama'a muna gane wannan annabi yana koya musu tarbiyya idan shaidan ya ribace ka ga yadda za ka yi wannan hadisi yana cikin bukari hadisi na 4860 yana cikin muslim hadisi na 1648 yana cikin sahihu abi daud hadisi na 3247 ya zo cikin sahihu tirmidhi hadisi na 1545 faɗin Allah ta'ala walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum Allah yana kama ku da abin da zuciyarku ta kamfato ko da abin zuciyarku ta kulla ma'anarsa yana cikin ɗaya sura shine walakin yu'akhidhukum bima aqattumul aiman. Allah yana kama ku da abin da kuka kulla na rantsuwa kulli tun daga zuciya idan rantsuwa kai tun daga zuciya Allah ya sani ko ni za ka iya ce min ba haka ake nufi ba wani za ka iya ce mai ba haka ke nufi ba amma Allah ya san abin da kake nufi yau yu'akhidhukum bima tumul aiman an samu hadisi daga urwata ibnu zubair shi kuma almajirin aisha ne domin dan yar uwa aisha ne to yayi karatu wajen yar uwan maman shi ta ce ummuna aisha tana da ilimi sosai matar manzon Allah Allah ta'ala ya kara mata yadda to haka ta yi karatu sosai shi kuma ya karatu a hannunta take cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce la yu'akhidhukum Allahu bil lagwi fi aymanikum qalat tace unzilat fi qawlihi ta sauka ne wannan aya da Allah ya ce la yu'akhidhukum Allahu bil lagwi fi aymanikum ta sauka ne akan wayanda suke cewa la wallahi bala wallahi ko Ba su cewa wallahi kuwa na rantse da Allah irin da yawan nan rantsa-rantsan da bakunan mu suka saba hadisin yana cikin bukari hadisi na dubu 6663 to yanzu sai mai magana a gurguje akan ahkamul yamin hukunce hukuncen rantsuwa ita dai rantsuwa a yaren larabci al ko jam'uwa shine ayman wato rantsa-rantse asalin yaren larabci ana nufin al-yadul yumna asalin aka ce alyamin ana nufin hannun dama me yasa sun kasance su laraba idza tahalafu idan za su yi rantsuwa a kaza kullum bi yamini sahibihi kowa sai ya rike daman dan uwansa ka rike hannun dama na in rike hannun dama sai mu sai mu rantse ni da wane yau mun hada kai ina rantsuwa ni da wane ba yaki ina rantsuwa wane ya zama nawa ina rantsuwa wane idan an taba shi an taba ni ana gane wannan wanda har yanzu wannan al'ada akwai ta ko idan an zo an kulla business ko an kulla wani sai a kama hannun juna ko sai to wannan shi daga naka samo al-yamin saboda kowa hannun dama yake kawo ko yanzu ba yadda za a yi ko da kafiran duniya a ce su gama mitin ko tattaunawa sai su miƙo hannun hagu ina ganin eh? wani ake miƙowa dama wanda ke nuna maka gaskiya kowa san gaskiya sai dai ya kibi amma gaskiya a fili take to da haka suke yi idan ka koma istilahi na malaman shari'a babban malamin hadisi ibnu hajar al-asqalani Allah ya ji kansa ibnu hajar idan aka ce qala al-hafizu aka shiru al-hafiz shine malami masanin hadisi ana ganewa al alƙari'u makarancin al alƙur'ani ba kamar da muke cewa hafiz ba in ka ce hafiz mu ana nufin hafizin qur'ani ko to su ba haka bane hafiz shine mahaddacin hadisai ƙari'u shine masanin ƙur'ani ana gane abin da yake to idan aka ce alhafiz aka shiru ana nufin ibnu hajar ya riga ya karbe wannan gefen idan aka ce qala alhafiz aka shiru in ko ba shi ake nufi ba dole a kawo suna amma in hafizu kaɗai aka ce aka shiru ibnu hajar ne al-asqalani Allah ya ji kansa da rahama Shi ne yake bamu definition bayani na menene al-yaminu yake cewa hiya taukidu shay'i bi dhikri ismin aw sifatin lillahi ta'ala shine kulla wata magana tare da sanya sunan Allah ko siffa Allah ana rantsewa da sunan Allah ana kuma rantsewa da siffar Allah ana ganewa za ka rantse da sunan Allah kuma za ka rantse da siffa Allah duka ana yi to idan aka kulla wata magana aka sako sunan Allah ciki ta zama rantsuwa idan aka sako siffa Allah ciki ta zama mai ta zama rantsuwa wahiyar lati tana aqidu to ita ce rantsuwa da take kulluwa wata jibu bihal kafara kuma idan ta kullu aka karya dole a yi kafara idan hanasa kenan idan mutum ya karya ka an yi halifa billahi kamar mutum ya rantse da Allah a ismin min asma'ihi ko wani suna daga cikin sunayen Allah a sifatin min sifati ko ta siffa daga cikin siffofin Allah misali ka ce wallahi ko ka ce billahi ko ka ce tallahi ko kasa wani sai ce wallahi tallahi kai mutanenmu akwai jidali <laughs> in ka ce wallahi ya isa in ka ce tallahi ya isa tallahi la akidannakum tallahi la akidanna asnamakum ba'da an tuwallu kaga tallahi ko ba haka ba ya isa amma mu wallahi tallahi billahi kai jama'a duk kai kadai ka dauki guda ɗaya mana ai ya isa to kamar mutum ya ce wallahi ko tallahi ko billahi ko ya ce warrahman warrahman ko ya ce wa izmatillah na rantsi da girman Allah kenan wa rahmatillah na rantse da tausayin Allah wa nahwi zalika da ire-iren waɗannan maganganu fa in barra bi yaminihi idan mutum ya cika rantsuwar da yayi ya huta ya rantse kuma ya cika ba laifi a kansa a gane magana ya rantse kuma ya cika babu laifi a kansa fa in hanafa in ya karya waccan rantsuwa fa alaihi kafara yanzu dole sai yayi me sai yayi kafara wa aslu mashru'iyyatiha min alkitabi was sunnati wal ijma' asalin inda aka samu hukuncin rantsuwa an samu daga alkur'ani ta zo a sunna ta zo a ijma'in malamai ana ganewa gundarin bakin akwai bayani daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da misalai akwai sannan kuma akwai daga ijma'in malamai haduwar malamai in aka ce haduwar malamai ana nufin masana addini su ce kaza ko mutum ɗaya daga ciki ya faɗi saura su yi shiru ba su mai inkari ba to ya nuna daidai ya faɗa domin sahabbai ba yadda za ka faɗi ba daidai ba su kyale ka tabi'ai ba yadda za ka faɗi ba daidai ba su kyale ka da ka faɗi abin da ba addini ba za a taka maka burki daga wa suka samu wannan fahimta annabi muhammad ana ganewa yauwa ai kaga baiwa ce ta zo wajen annabi tana waƙi ko annabin mu kaza tana ta yaban annabi daga ƙarshe ta ce wa fina nabiyun ya alama wa fil gadi a tare da muwa muna tare da annabin da ya san abin da zai faru gobe annabi ya ce a dakata da i hazihi wannan kalmar da kika faɗa cire ta ban san abin da zai faru gobe ba ko wa kuli ladhi kunti taqulin magana baya dai kya iya faɗi amma wannan cire ta. ana gane magana yawa kai da ka zo kana ihu a titi wai kana yawa maulidi annabi ya san gaibu annabi ya san gaibu shi kuma ya ce bai san gaibu ba kaga dole kai za mu karyata kai ne katon makarici ko ba haka ba annabi bai san gaibu ba kana yawo gari kana karya wai annabi ya san gaibu gaibu Allah kaɗai sani qul la ya'lamu man fi samawati man samawati illa Allah gaya musu babu wanda ya san gaibi a sama ko ƙasa sai Allah babu shi sai wa sai Allah kowaye bai san gaibi ba kowaye hatta annabi Muhammad bai san gaibi ba sai dai abinda Allah ya sanar da shi ana ganewa abinda Allah ya sanar da shi amma bai san gaibi ba shi yasa an tambaye shi shi za a tashi alkiyama ya faɗa ya ce bai sani ba sai ka ga mutum kamar masoyin annabi amma maƙaryaci ne maƙiyin annabi ne a nuna wa mutane kamar masoyin annabi ne amma makiyin annabi ne domin yana rusa addinin annabi ɗaukar annabi ka kai shi mukamin Allah ba ƙoƙari ba ana ganewa ai ba ƙoƙari ba ka kai annabi mukamin Allah sanin gaibu mukami ne na Allah ana ganewa gafartawa da yin rahama mukami ne na Allah ba mai iya yi saiwa sai Allah shi Allah Allah ne annabi annabi ne annabi ba Allah bane kuma baya da siffofin Allah Allah baya gyangyaɗi bare bacci shi kuma annabi yana bacci kinna an samu me bambanci shi Allah ba halittarsa aka ba shi kuma annabi Allah ya halice shi an samu me bambanci annabi yana cin abinci annabi yana zuwa bayi annabi yana zuwa kasuwa wai sai mutum ya zo ce maka wai ahlus sunna ne bai san annabi kai ne dai baka san annabi tunda kana wa annabi ƙarya dole sai ka kai annabi inda Allah bai kai shi ba matsayi in kana magana matsayi babu halitta da ta kai matsayin annabi wannan gaskiya ne ko da aka je Isra'ila mai raji akwai inda mala'ika jibril ya ce daga nan iyaka ta nan ai mun karanta da ku a wannan masallacin ya ce daga nan iyaka ta nan in na wuce nan narkewa zan yi amma tunda Allah ya baka izini kai ka shiga kuma annabi ya wuce saboda matsayin manzon Allah kuna gane wannan amma duk da haka annabi bai san gaibu ba me za a yi anjima bai sani ba sai idan Allah ya gaya masa wanda zai ce a yi lokacin da wani eh, aka saka wata wasiƙa eh, kan kitson wata mata za a je a kai mutanen makka annabi ya tura aliyu ya ce a je a karɓo da sauransu mala'ika jibril ne ya zo ya gaya mai wata mata tana nan ta tafi an ba ta saƙo na kwarmatan abin da kuke ciki ta ɗaure a cikin gashinta za ta kai mutanen makka wannan wahayi ne kuna ganewa wahayi aka yi aka faɗa mar sai aka ce aje a karbo shi yasa da aliyu ya je ce ko ki bada ko in fille miki kai ba da za annabi ya faɗi ba daidai ba kawai ki kawo takaddan ta ko sa hannu ta kwance kitso ta kawo wannan ba sanin gaibu bane abin da yasa muke faɗin wannan wasu lokuta idan mun zo irin wannan gaba wasu ne ke amfani da su suna ruɗar da waɗanda suka ƙi yin karatu eh idan mutum ya zo ya ce maka annabi ya san gaibu yana gaya maka haka ne da sunan son annabi babu wanda ya fi kowa son annabi irin wanda ya tsaya kan abin da annabi ya tsayar da shi ana ganewa kan abin da annabi ya tsayar da shi shi sa Allah ta'ala ce ba mu taɓa aiko wani annabi ba daga cikin annabawa manzanni gaba ɗaya sun ya kula lillahi kunu ibadan limin dunillah sannan ya ce wa mutane ku dawo ku bauta mun ku ba Allah ba taɓa yi ba to ko ba za a fara ba daga kan annabi muhammad shi yasa annabi zamaninsa almajirinsa da ya je ƙasar turawa ya dawo ya gaida suke kwantawa shugabanni yana zuwa sai ya faɗi gaban annabi ya kwanta annabi ya ce menene wannan ya ce haka naga suna girmama shugabanninsu to ko duk shugabanninsu ba su kai matsayinka ba ya rasulullah ya ce a'a ba wanda ake ma haka sai Allah ana ganewa sai ya hana shi to idan annabi ya hana ɗalibinsa yin abu ya nuna ba daidai ba ne to yadda ya koyar da sahaba sahabbai haka in sun ga juna sun yi ba daidai ba sai su ce kaza ba daidai ba ne ba yadda za a yi ijma'in sahabbai su haɗu akan bata saboda la tashtami ummati ala dalal Allah ya gyara zukatunmu to ina za mu samu wannan bayani farko dai qur'ani malam ya karanta mana aya la yu'akhidhukum Allahu bil lagawi ga nan ita ce muke akai ko sai faɗin Allah ta'ala وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم وأوفوا بعهد الله إذا ولا تنقضوا الأيمان بعد وقد جعلتم الله وقد ولقد جعلتم الله عليكم جعلتم إن الله يعلم ما تفعلون إن الله يعلم ما تفعلون إن الله يعلم ما تفعلون الله تبارك وتعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ku cika alkawarin Allah idan kun ɗauka sai ce wala tanqudul aimana kar ku warware rantsuwa ba da taukidiha bayan kun kullata bayan kun karfafe ta ana ganewa kar ku warware rantsuwa bayan kun karfafe ta wa qad ja'altumullaha alaikum kafila alhali kun sanya Allah a matsayin shaida wanda ya rantsuwa ya janyo sunan Allah ya sa yanzu wane ne shaida Allah ya ce wallahi ya ce billahi ya ce tallahi ana ganewa jama'a duk wanda ya ɗauko sunan Allah ya sa wa kada ja'altumullaha alaikum kafila kun sanya Allah a matsayin shaida sannan lokacin da kuka rantse inna Allah ya alamu ma taf'alun Allah ya san abin da kuke aikatawa shi yasa Allah ta'ala ya ce wa manzansa annabi Muhammad kada faradallahu lakum tahillata aymanikum Yace to ya Allah yake annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya shiga ɗakin ɗaya daga cikin kuyangunsa da ake cewa mariyatul qibtiyya ko sai matansa suka yi complain suka yi koke mun san wannan kissa har aka samu matsala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ya haramta wa kansa ana gane wannan cewa ya haramta malamai suka ce har ya rantsi cewa daga yau ba zai sake zuwa ɗakin ta ba don a zauna lafiya sai Allah ya ce a'a abinda Allah bai haramta ba ba wanda ya sai haramta maka ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka ya ayyuhan sa muku yadda za ku warware rantsuwarku idan ka yi rantsuwa ka warware ka fita daga cikin rantsuwar akwai yadda za yi akwai mafita wallahu maulakum Allah shine masoyinku majibancinku wa huwa al-alimul hakim Allah shine masani waɗannan ayoyi la yu'akhidhukum Allahu bil fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubikum eh, qulubukum walakin yi wa akhidhukum bima aqatumul ayman da waɗannan su ne tarin ayoyi da suka yi bayani akan rantsuwa sai faɗin Allah ta'ala wa yastanbi'unaka haqqun hu wa yastanbi'unaka haqqun hu sai ce Allah الله je can ƙasa ƙasa suratu saba qul bala wa rabbi la ta'tiyannakum bala wa rabbi la ƙara gangarawa qul bala wa rabbi la tuba qul bala wa rabbi la tub'athunna thumma la bima huwa suna tambayarka cewa ƙur'anin nan gaskiya ne suna bibiyar ka akan gaskiya alƙur'ani ƙul ka ce musu i wa rabbi ka ce e na rantse da ubangiji na wa rabbi kenan na rantse da ubangiji na mece ce rantsuwa ce wa rabbi balarabe zai ce wa rabbi na rantse da ubangiji na bawashe zai ce na rantse da ubangiji na balarabe wa rabbi bambancin harshe ne duk abu ɗaya ne ƙul'i wa rabbi sai faɗin Allah ta'ala ƙul bala wa rabbi ka ce kwarai na rantse da ubangiji na la ta'tiyannakum alqiyama za ta zo muku alamul gari ko za ta zo muku sai kuma faɗin Allah ta'ala ƙul bala wa rabbi la tub'athunna ka ce musu bala ƙwarai wa rabbi na rantse da ubangiji na la tub'athunna za a tashe ku daga kabari thumma latunabba'unna bima amiltum annabi yana rantsuwa idan Allah ya sa shi ya rantse yakan yi rantsuwa don tabbatar da gaskiya a yau babu laifi ga mai wa'azi ko mai karantarwa ya yi rantsuwa a inda ya ga rantsuwa za ta fa'ida ana ganewa rantsuwar da ba a so mun ji a baya shine ka rantse ba za ka yi sulhu da wane ba ka rantse ba za ka ƙara taimakon wane ba duk da an bata maka rai kuma an yadda an bata maka rai sai aka ce ka yi haƙuri ka taimaki wane sannan kuma ka yi kafara taimakon wane ibada kafara kuma me ibada ko ba shi ne sai ka samu lada shi kuma talaka ya samu mai abinci eh Allah yana so ka yi sadaka to kaji to wannan kenan an samu hadisi daga abdullahi dan umar allah ya kara masa yadda ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa yamin ko shi abdullahi dan umar yake bamu labari tunda almajirin manzon allah ɗalibinsa ne ya ce yaminun nabi sallallahu alaihi wasallama yadda annabi ke rantsuwarsa yakan ce la wa muqallibal qulub haka la wa muqallibil qulub ina rantsuwa da mai juyar da zukata ko mai jujjuya zukata ana ganewa idan ka ce za a yi kaza sai annabi ce la a a wa muqallibil qulub wannan shine rantsuwa wa muqallibil qulub da Hausa fa ina rantsuwa da mai jijjuya zukata ina rantsuwa da mai jijjuya mai zukata hadisin yana cikin bukari hadisi na dubu shida da 628 yana cikin sahihun nasa'i hadisi na 3770 yana cikin sahihun hibban hadisi na 4332 ya zo cikin takhriju kitabis sunna hadisi na 236 har yanzu an samu hadisin jabir ibn samura da kuma abi hurairata Allah ya kara musu yadda suka ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba su labari yana cewa idza halaka kisra fala kisra ba'dahu idan kisra ya mutu ba a ƙara yin wani kisra mai ƙarfinsa wannan kisra da ke da ƙarfi a duniya wanda ke rike da rabin duniya yau mu za mu kawo ƙarshen shi in ji manzon Allah ƙarshen sa mu ne sanadiya kuma in ya tafi ya tafi kenan ba a ƙara yin mai ƙarfinsa daular ta fatattake kenan ba ta sake haɗewa ko da an yi united states ba ta kai ƙarfin kisra ba ko da an yi EU ko Europe wane ne ba za su yi karfin kisra ba ba za su yi karfin kaisar ba sun tafi kenan waɗancan sun tafi domin lokacin su duniya suka raba biyu ko dai kana bin kisra ko kana bin kaisar dole jama'a muna gane wannan su ne manyan 'yan mulkin mallaka waɗannan na yanzu ƙananan 'yan mulkin mallaka ne jariran 'yan mulkin mallaka ne wallahi waɗancan su ne manya domin lokacin can fa shugaban larabawa gaba ɗaya suna cewa wai shine munzir ibnu ma'is sama bai kai matsayin mai unguwa ba a wajen kisra an san mai unguwa yanzu misali shugaban ƙasa ya san da mai unguwa <laughs> eh? <laughs> shugaban ƙasa ya san da mai unguwa ya san da kansila bai san da shi ba ga ka'ida eh? ba lalle ba ne shugaban kasa ya san kansilan ward din shi saboda mai nisan ya yi yawa mataimakinsa shi yake zama a yaman mataimakin kisra shi ke zama a yaman shi ne mai ƙarfi mai bi ma wancan mai ƙarfi na biyu wazirinsa kenan shi kuma yana da mutane karkashinsa kafin a kai shugaban larabawa shi yasa da annabi ya bayyana abin ya ba su mamaki an gane ai annabi ya bayyana a garin larabawa kuma shi a cikin larabawan ba wani sananne ba ne kuma da ya bayyana ya zo yana da awa yana kira sai ya rubuta wasiƙa shi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama cewa a je a kai wa kisara kan shi wasiƙa sai ya mamaki yadda wasiƙa ta wuto na ɗaya na biyu na uku ta wuto babban wazirin sa har ta zo masa headquarter abin da ya ƙara girgiza shi a wasiƙar annabi ba magana da aka faɗa wasiƙar ba wanda ya kawo wasiƙar yadda yake biyayya ga annabi muhammad abin ya girgiza kisra yadda ya saba ana masa biyayya sai ya ga wani mai biyayya ga mai gidansa fiye da yadda shi yake yi haka ya tako ya shigo fada ce ga saƙo ba sa wasa da wasiƙa sai aka ce ma maga takarda sakatare ko karɓo takardar nan sai ce a'a wane mutum banda wannan saƙon wannan saƙo ne na annabin Allah na annabi Muhammad inna ma amara ni rasulullah an adfa'ahu ilayka yadan biyadin ni fa annabi umarni ya bani yace in nazo in damka maka wasikar hannuna da naka wa inni la ukhalifu amran li rasulillah ni kuma ban saba umarni in annabi ya bada shi la ukhalifu amran li rasulillah ban saba umarnin manzon Allah ina ma haka muke la ilaha illallah ina ma haka muke yace ban saba umarnin annabi ko ka karba ko in koma daga inda nazo mai da annabi wasiƙarsa ya ce matso ka bai ya matso ya ba tun yanzu kaga mun dawo mu ne sama mu ke faɗan yadda za a yi tun daga na aka fara samun nasara da ya karanta ya fushin da ya da sauransu shi dai mai sako ya riga ya sare tafiyarsa shi yasa da ransa ya ɓaci bayan ya karanta wasiƙa da ya tashi cewa a je a kamo mushi annabi sai ya tura ma mataimakinsa da yake yaman ya nemo su katta guda biyu ya ce maza maza ku je shi mataimakin ya ce akwai wani wanda ya bulla a jaziran larabawa ba ma shugaban larabawa ya bulla ne a jaziran larabawa kaji kaji abin da ya mun don haka ka samu katta guda biyu a wurinka maciya abinci kenan ko tika tikan karshe eh, kati ka je ka sa su zo min da mutumin nan wai a je a dauko annabi Allah sarki bawan Allah wai rashin sani ya fi dare du wai a je a dauko annabi su ko kattanan da aka tura su babu inda suka huta yadda suka kai Madina eh kuma suka yi tambaya gidan annabi suka je suna zuwa suka ce sarkinmu sarkin sarakuna ya ce mu zo mu taho da kai idan ka tafi ba gardama to in muka je za mu yi magana da sarkinmu na yaman shi kuma yi magana da sama ka samu sauki in kuma ka yi gardama to ka dai san yadda yake sai annabi ya ce to yanzu dai kun gaji ku je ku huta da safe da suka zo hala adatta na saka lil ma'ana ka shirya kanka don ka tafi da mu ka shirya wai annabi suke gayawa ka sai annabi ya ce ai sarkin naku ya mutu kai ka sa abin da kake faɗi ya ce kwarai kuwa walaqad sallallahu alaihi ibnahu fa faqatalahu fi yawmi kaza wa kaza Allah ya dora ɗansa a kansa ba dai faɗa yake da saƙon Allah ba ba wasikar annabi ya yaga ba sai ko annabi mai mugu addu'a annabi ya ce allahu mulkahu kalmomin nan kawai da su annabi ya gama da shi yadda ya keta wasikar annabi Allah ya keta mulkinsa haka haka annabi ya mai wannan addu'a kuma haka akai sai Allah ya dora ɗansa ya kashe shi ɗansa na cikinsa ya kashe shi suka ce ka abin da kake faɗi kwa sai ce kwarai ko na sani yanzu ku je za ku sha labari kanun labarai na can kaga lokacin ba waya ba hanyoyin sadarwa ko sai an ɗauki watanni kafin labari ya zo daga hedkwata suka ce idan abin da ka faɗa gaskiya ne lalle kai annabi ne in ko ba gaskiya ba ne kuwa to za ka gaida zami da kai da suka gawa mai gidansu na gaba yanzu dai annabi bai zo ba ko ya ce to lalle ko wannan mutum in abin da ya faɗa gaskiya ne kisara ya mutu to lallai annabi ne dan babu yadda za a yi labari ya wuce nan zai samu a cikin sahara sahara suke cewa ba zai yi ba bai da hanya bai da means of communication bai da shi bai kai ni ba ya aka kare yana nan ba a kwana biyu ba sai ga wasiƙa daga hirkuta amma ba a bayan wannan bayani ni shi rawaihi ɗan gidan sarki kasara kisra ya ce wala kada kataltu kisra na kashe babana kisra na mai ju mulki yanzu ni ne sabon sarki don haka ka karba min da'a a nan wurinka nan take yadda wasiƙa ya ce a'a ba dai wurinka ba sai dai wurin Allah nan take ya faɗi ya sujada ya ce lalle wancan annabin Allah ne ku tattaru mu je mu imani duk fada aka je aka yi imani aka manta da wancan wancan mulki an riga wuce wurin eh annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wahayi ya zo mai abin da ya faru a can har yana ba wasu labari ya jama'a da za mu zama haka da za mu zama haka masu biyayya da mun samu nasara ko amma yanzu fa alan duk mun rena juna Allah ya gyara mu to wannan kenan yake cewa idza halaka kisra fala kisra ba'dahu suka ce annabi ya bamu labari idan kasara ya mutu ba wani kisra bayan shi idan kaisar ya tafi ba wani kaisar da za a yi kamar sa sai ya ce wallazi nafsi biyadihi ba shine mahallu shahid ba na rantse da Allah wanda raina ke hannunsa in yanzu ka faɗi wannan ka saba kai kafara in ka ce na rantse da wanda raina ke hannunsa na rantse da wanda raina ke hannunsa wa kenan Allah to sai kai kafara in ka karya dan rantsuwa ce bambanci wancan yayi da larabci kai kai da Hausa ko da English kai duk ne ko da Faransanci ko da Indiyanci in dai wannan ma'anar ka faɗa to sai kai kafara in ka karya yace faqanna kunuzuhuma fi sabilillahi wallahi kudin da suka tara kisra kudin dukiyar da ya tara gold silver diamond kaza da ya tara da sannu za mu karɓo su Allah zai damƙa mana su mu aikin Allah da su malam gine-ginen da suka yi har yanzu ba a kai irinsu ba ba yanzu ana ga an samu civilization ba ba a kai abin da suka yi ba har yanzu akan cimma wani abin da suka yi a rasa yadda aka yi suka yi shi ba wutar lantarki ba kaza ba kaza ba kaza amma sun yi gine-ginen underground daban-daban ka bulle wani gari ka bulle wani gari annabi ya ce da sannu Allah zai danka mana dukiyarsu su ne Allah ke ba mu labari cikin Qur'ani kam taraku min jannatin wa na'im ce Allah ta'ala ce kam tara min jannatin wa na'im da yawa suka bari suka mutu suka bari ya kai mai tara kudi wallahi ga masu gidajenka da gidanka kam tara min jannatin wa na'im Allah ce da yawa suka bar jin daɗi lambu-lambu gadin gadin gadin da ni'imomi sai ce mai wa da shuke-shuke wa makamin karim da wurin zama mai daraja da wurin zama na alfarma sai ce wa na'amatin in ka ji Allah sa wa nunun fataha to an san matsala wa na'amatin bai ce wa ni'imatin ba sai kira shi ni'ima ce mai halakar da mutum ita ce mai fataha wa na'amatin kanu fiha fakihin da jin daɗi da suke wadaƙa a ciki jin daɗi da suke fantama a ciki sai ce ka zalika wa aurasnaha ƙauman akarina Allah ce haka muka damci dukiyar nan muka gadon ma wasu mutane da ita su ko sun mutu me ba mutunci fama bakat alaihimus sama sama da ta rufe su bata damu ba don sun mutu ta damu ba don sun kare akwai mutumin da in ya mutu sama na damuwa ko ba gaba irin su sa'ad wanda aka ce al'arshin Allah ya abin nan da dalilin mutuwarsa saboda sa a bayan kasa haka nan suka mutu idan za ka yi ɓoro ka ce a banza ko ba shine ba haka suka tafi don haka ya jama'a wannan hadisin ya zo mana amma cikin shi akwai ilimi akwai karatu kila za ka ji an ce idan kisra ya mutu sai ka kasa gane magana ko ka ji dalili wannan karfin nashi annabi ya ce in ya tafi karfin ya tafi ya tafi tare da karfin idan kaisar shi ma ya tafi ya tafi da karfin kuma da sannu za mu kashe kuɗin da suka tara wajen aikin Allah menene mahallu shahid wallazi nafsi biyadihi hadisin yana cikin sahihul bukhari hadisi na 3619 yana cikin sahihul jami' sagir hadisi na 8846 eh, yana cikin sahihul ibn hibban hadisi na 6689 ijma'in malamai ana ganewa suka ce wala yan bagil iktharu min al bai dace ba mutum ya yawaita rantsuwa domin Allah ta'ala ce wala tuti kulla hallafin wala tuti kulla hallafin Allah ta'ala ya ce kada ka yi da'a ga mutumin da yake mai yawan rantsuwa ba a so ka zama mai yawan rantsuwa ana ganewa komi rantsuwa komi rantsuwa wallahi kaza wa ce ka an ce ka a a ka bari sai an ce ka rantsi wala tuti kullu halafin mahin wulakantacce ne mai yawan rantsuwa kar ka mai da'a wal halafu mai yawan rantsuwa kasirul hilfi fil haqqi wal batin shine wanda za ka ga ya rantse a gaskiya ya rantse a ƙarya walihaza qala ta'ala da haka Allah ya ce wahfazu aymanakum Allah ya ce ku tsare rantsuwarku rantsuwarka taka ce ka rike abunka duk rigimar da za ka rantse sai an nemi ka sai ka rantse to kaji rantsuwa ba a rantsuwa sai da sai da Allah wal hilfu la yakunu illa billahi ba a rantsuwa sai da Allah an samu hadisi na Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yadda yake cewa lallai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama adraka Umar ibn al-Khattabi wa huwa yasiru fi rakabin ya halifu bi abihi wata rana annabi ya tadda Umar dan Khattabi a cikin wani ayari umar yana rantsuwa da baban shi na rantse da babana khattabu ana gane ai na rantse wato zuwan annabi shi yasa umar dan khattabi yana yana faɗin wannan yace zuwan annabi ba dan annabi ba da mun gama yawo mu ba kowa bane mu ba kowa bane ba mu da daraja ba mu da kima ba mu da mutunci sai darajar zuwan annabi muhammad nahnu qaumun azillah mu mutane ne kaskantattu Allah ya azurta mu da musulunci a duk lokacin da muka fita daga da'irar musulunci muka je wajen musulunci al'adar turawa al'adar yahudawa ɗauko wani abu a zallan Allah za mu dawo wulaƙanci ku kaga irin taimakon da annabi ya musu na karantar da su addini ya da umar ɗan khattabi yana rantsuwa da baban shi sai annabi ya ce a'a ala inna allaha yanhakum Allah yana hana ku an ta halifu bi abaikum Allah ya hana ku ku rantse da iyayenku man kana halifan duk wanda zai rantse Fal halif billah ya rantse da Allah wanda zai rantse ya rantse da wa ta Allah waye koyar da wannan annabi ya ce ku rantse da annabi in ka ce na rantse da annabi ne na san ƙarya zaka man kuma ba rantsuwa kai ba kuma in ka cuce ni ka ci banza dan ba a rantsuwa da annabi da ya ce ka rantsa da Allah ko da wa ko da annabi sai ce man kana halifan falyahlif billahi da Allah kade ake rantsewa ce na rantsi da annabi muhammadu ce ha to sake rantsuwa dan baka rantsi ba ba rantsuwa da annabi muhammadu shi ma annabi muhammadu da Allah yake rantsewa ko ba karatu yake ba ba yanzu ko karanta ba annabi muhammad da wa yake rantsewa da Allah shi kuma sai ka rantsai da shi na rantse da kabarin babana ce a ba abin da ya damar da kabarin baban ka Allah ya ji kanshi yi mun rantsuwar gaske na rantse da shehu in ce ni ban ma san shi ba ana gane ai na rantse da in ce ni ban ma san labarin shi ba rantse min da Allah wanda kai da ni ba mu da shakka akan me akan Allah Allah guda ɗaya ne kowa ya san Allah Allah ne kul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad rantse mun da shi man kana halifan duk wanda zai rantse fal ya halif billahi ya rantse da Allah aw li yasmut ko ya shiru ba a ce ko ya rantse da annabi ba ko dai ya rantse da Allah ko ya yi me shiru addini wato kana karatun shi kana samun sauki wannan hadisi yana san cikin bukari hadisi na 6646 6646 yana cikin muslim hadisi na shida. da arba'in da shida shi ma fadallal hadithu ala amrayn wannan hadisi ya karantar da mu abu biyu na farko azzajaru ala alhaythu bi ghairillah an tsawata mana kada mu rantse da wani Allah bi ghairillah da wani Allah ko menene ko wane ne na biyu anna man halafa bi ghairillah mutlaqan duk wanda ya yi rantsuwa da wani Allah lamtan aqid lamtan aqid yaminuhu rantsuwarsa bai kullu ba duk wanda ya rantsa maka da shehu ko ya rantsa maka da annabi Musa ko annabi Isa ko annabi Muhammad ka kuskura ka ɗau kuɗin ka bashi idan ya cinye fa zaka ce a bai ma rantsuwa ba dama dan ya rantse da abinda da ba a rantsuwa da shi kai kuma ka ɗau dukiyar ka bashi kuna ganewa jama'a shi ni da Allah kawai ake rantse mu shi kadai ba ya da abokin tarayya yadda ya ce kul wallahu, to shi kada yake rantsuwa da shi kaji karatun yadda yake idza halafa almuslimu li akhihi fayanbaghi an yusaddiqahu idan musulmi ya rantse maka da Allah karka kuskura ka karyata shi ana ganewa in dai musulmi ya maka rantsuwa da Allah kada ka kuskura ka karyata shi hadisin abi hurairah Allah ya kara masa yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama yake ba mu labari yace ra'a isa ibn maryama alaihi salam rajulan saraka annabi isa da kansa ya ga wani mutum yana sata shi ya kama mutumin da kansa yana sata fa kala isa sai annabi isa ya ce a sarakta yanzu kai sata kake yi baka jin kunya kala kalla wallazi la ilaha illa huwa a'a na rantse da Allah wanda ba abin bauta sai shi ba sata nake ba <laughs> kai dan adam ka ji mutum fa annabi isa ya kama shi yana sata ya ce ya rantse da allah ba sata yake yi ba fakala isa sai annabi isa ya ce amantu billahi wa kadhabtu aini ni ko na yarda da allah na karyata idona, na kai ido baka ga komi ba na yarda da allah na karyata idanuna ido na bai ganka ba shikenan magana ta wuce saboda ya rantse da allah shi ko girman allah da har yadda girman Allah yake mutum ya iya rantsewa da Allah ba sata ya ba shikenan magana ta wuce kaga wanda ya san Allah kina yanzu duk wanda ya ce maka ya rantse da Allah to karbi da shi ko da cutar ka zai ana ganewa karbi da shi yaya <laughs> ya ce ya rantse da Allah ah to ai sai sa ka gani dan mutum ya rataya alqur'ani ya rantse <laughs> malam idan ya cuce ka kaka ce ya rantsi eh, ba rantsuwa ba ƙur'ani kawai ka bashi ya rataya aiki ka bashi shi eh, amma rantsuwa da ƙur'ani ce ya rataya ƙur'ani wato yadda ake yin abin <clears throat> ka kalli magana da ake faɗi magana da ake faɗi ba rantsuwa ba wani labari kawai ake bashi shi kuma yana baku <laughs> Chief Joji na bashi wani labari shi kuma yana baku <laughs> haka za kari amma rantsuwa da Allah wanda ya rantse da Allah yana yin abin da ya ga dama wallahi duniya ma ba zai gama da ita lafiya ba ana gane wannan kai dai dubara ce kawai ake da yan dubarbaru amma mutum ya rantse da Allah a irin haka kuma ya yadda ya ga dama da wuya ya kwashe lafiya Allah shiga da mu to wannan hadisi yana cikin bukari hadisi na 3344 kamar yadda ya zo cikin muslim hadisi na 2368 a da yamin kashe kashen rantsuwa rantsuwa ta kasu gida nawa malamai suka ce tan kasimul yamin ila thalathati mu. rantsuwa ta kasu gida uku ako al yaminul lagawi ko al lagawiyya rantsuwa ya sassa ita ce wadda muka yi magana akan ta hiya al hilfu min ghairi qasdin shine ka rantse ba da niyya ba ka ce wallahi kuwa na rantse da Allah irin ba da niyya ba irin la wallahi ba la wallahi wallahi la ta'kulanna ko ka zo abokinka ka kawo mai abinci ya kici ci ka ce wallahi sai ka ci kaga wannan ai bakin mu ne ya saba kai ba ka kullar rantsuwa bane wallahi wallahi sai ka ci a'a nan ba rantsuwa bane aw ya halifa ala amrin madin yadhunnu sidqahu mutum ya rantsa akan wani abin da ya wuce yana ganin gaskiya ne wallahi wani na zauna a bayan masallacin nan ana gane wannan wallahi wani na zaune a je wajen kuma ba a gan shi ba yaya kuma ba ka fara akan shi saboda nan ya bar shi zaune kuna gane magana ce ina wane wallahi yana bayan masallacin nan sai aje ko ba shi to kuma ba kafara saboda shi ya rantse ne akan abin da ya riga ya san haka yake duk da suka jefa can cikin ya shiga lagawu fala yuqsadu bihi al-yamin wanda ba rantsuwa ake nufi ba mun karanta aya la yu'akhidhukum Allahu bil lagawi fi aymanikum ko sai rantsuwa ta biyu al-yaminul ghamus rantsuwar ƙarya rantsuwar mugunta mutum ya san zai ci kuɗin ƙasa kuma ya ce ya rantse da Allah zai adalci na rantse da Allah zan taimake ku na rantse da Allah zan muku kaza kuna fahimta mutum ya san karya yake yi na rantse da Allah wannan kayan naira dubu biyu na siyo shi nawa za ka ɗora min siyar ma ni kaɗan ma nake ci riba kuma alhali naira dubu ɗaya ya siyo shi ko da ɗari biyar ce ni kaɗan ma nake ci na rantse da Allah dubu biyu na siyo ɗan ɗora min wani abu ka tafi kasuwanci ba hauka ne ba mutum ya riƙa bi a hankali sai ka samu abin da bai da albarka eh rantsuwar ƙarya wahiya an yi halifa ala amrin madin kaziwan aliman ya rantsa akan wani abin da ya wuce kuma ƙarya yake yi kuma ya san ƙarya yake yi kuna fahimta ya rantse kan wani abu da ya shuɗe kuma ya san ƙarya yake yi wannan rantsuwa haramun ce wa min akbaril kaba'ir tana daga cikin kaba'ira manyan zunubai li'anna biha tuhdamul huquq da wannan rantsuwa ake cinye haƙƙin mutane wa tu'kalul amwal bi ghairi haqq da wannan rantsuwa ake cinye dukiya ba da haƙƙi ba wani eh nawa zan baka mu je kotu kamar rantsuwa haka fa ake yanzu nawa zan baka mu je kotu muna rigimar wani fili filin ba na bane ina so in cinye filin ne na sallami alƙali na sallami 'yan sanda na sallami kaza na sallami kaza na sallami lauya yanzu nawa kai zan baka mu je kai ne shaida na kamar rantsuwar ƙarya sai a bashi wannan to me ake kiran shi ne na kotu sai idafa ko ya san ƙarya yake yi shi ake kira rantsuwar ƙarya Allah ya tsare mu da ita li'annaha abin da yasa ake kiranta al-ghamus li'annaha takmisu sahiba hafil ismi tana tura mai yin ta cikin laifi sun mafi nari sannan ta jefa shi wuta wa hadhihi al-yaminu la tanaqid wa la kafarata fiha wanda ya rantsuwa ƙarya rantsuwar bata kullu ba kuma ba kafara kansa sai wuta kun fahimta yawa akwai rantsuwar da ba kafara sai wuta bata kullu ba kuma ko yayi kafara bata kafarantu ba ana ganewa ba ka fara ba kulluwar rantsuwa <clears throat> wannan kenan eh wata jibul mubadaratu ila tauba abinda za ka kawai shine tuba ko tuba ko wuta ko sai dai ka tuba to daga yau na daina kuma na tuba ga Allah Allah ta'ala yake cewa wala tattakhidhu aymanakum dakhalan bainakum wala فذوقوا فذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله Allah tabaraka ta'ala ce wala tattakhidhu aymanakum dakalan bainakum kar ku riki rantsuwar ku a matsayin yaudara domin annabi ya ce in musulmi yayi rantsuwa ka gaskata shi ko to kar ka amfani da wannan a matsayin me yaudara ka yaudaruwa da dawa kar ku yi haka eh kar ku riƙi rantsuwa abin yaudara fatazilla kadaman sai ka ta zame daga kan addini ba da ha bayan da kana kan bin Allah sai ka zame wata zuƙu su'a ku ɗanɗani mummunan ƙarshe bi ma sadattum an sabilillah saboda kanya mutane daga hanyar Allah walakum azabun azim kuna da azaba mai girma Allah ta'ala yake cewa innal ladhina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila innal ladhina yashtaruna bi bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila ulaika la khalaqa ulaika la khalaqa ulaika la khalaqa lahum fid dunya fil akhirati wa la yukallimuhum Allah ulaika zalika la khalaqa lahum barakallahu fik Allah ta'ala yake cewa waɗanda suke sayar da alkawarin Allah da rantsuwa su rantsuwa su karbi dan wani abun duniya ana ganewa masu rantsuwa su karbe wani dan abun duniya ko ko su rantse dan su cuciwa ne ya san ba nashi bane amma ya rantse ya ce nashi ne dan wani abun duniya ko fili ko kaya ko wani abu Allah ta'ala ya ce ula'ika la khalaqa lahum fil akhir ba su da rabo ko daya a lahira sannan wala yukallimuhumullah saboda yadda Allah ke jin zafin su Allah ba zai magana da su ba ranar tashin alkiyama wala yanzuru ilaihim yawmal qiyamati Allah ba zai dube su ba a filin alkiyama ba duban rahama Allah ya tsare mu da wannan bala'i wala yuzakkihim ba zai tsarkake su ba walahum azabun alim suna da azaba mai radadi don haka aka samu hadisin Abdullahi dan amru dan As Allah ya kara masa yadda Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama yake cewa Alkaba'ir manya-manyan zunubai al-ishraku billahi hada Allah da wani wa huququl walidaini saba wa iyaye wa qatlun nafs da kashe rai sai ce wal yaminul khamus da rantsuwar ƙarya da me rantsuwar ƙarya yanzu wannan rantsuwa ana yi ko ba yi ba ita ake akai ba hadisin na cikin bukari hadisi na biyar yana cikin nasa'i hadisi na uku yana cikin sahih ibn hibban hadisi na uku. sai hadisin abi hurairah Allah ya kara masa yadda ya ce khamsun laysa lahunna kafara abu biyar idan kai ba kafara a kanka ba kafara na farko shine shirka da Allah na biyu shine kisan kai ba tare da haƙƙi ba ba wani magana kafara wa bahtu mu'minin da yi wa mumini ƙage kazafi, ya yi kaza ya ce kaza ai manemin mata ne ai mashayin giya ne wannan kasafi da kai mashi yana cikin manyan abubuwa guda biyar wanda ba su da kafara wal firaru min zahaf da gudu ranar zafi ran da ake karawa da kafirai wa yaminu sabiratun yaqta'u biha malan bi ghairi haqq da rantsuwa da mutum zai yi yana ji yana gani dan ya kwace dukiyar wani ya rantse wanda zaka rantse ya eh, zan rantse zaka rantse eh kuma ya rantse din a bashi dukiya kuma ya take tafiyarsa Allah ya tsare mu da mugun hali hadisin na cikin sahihu targhib wa tarhib hadisi na 2846 yana cikin sahihul jami' hadisi na 3247 sai al-yaminul munaqada rantsuwa wadda ake kullawa rantsuwa da ake kullata wanda ka kulla ita ce rantsuwa ta uku wadda muke karatu akan ta kenan ko rantsuwa kullalla wa hiya an yi halifa ala amrin mustaqbalin kayi rantsuwa akan wani abu na future na nan gaba an gane ko wanda zai faru wallahi ba zan yi kaza ba ko wallahi sai na yi kaza da li fi'li shay'in aw tarkihi kana karfafa aikata wani abu ko barin shi wa hadhihi al-yaminu tanqidu irin wannan rantsuwa ita tana kulluwa fa in barra bi yaminihi fala shay Alayhi idan mutum ya cika abin da ya rantse ba komai a kansa wa in hanafa fa Alayhi al-kafara idan mutum ya karya sai yayi kafara saboda fadin Allah ta'ala la yu'akhidhukum Allahu bil lagwi fi aymanikum kaga ayatu ta zo ko walakin yu'akhidhukum bima aqatumul ayman Allah yana kama ku da abin da kuka kulla rantsuwa da niyya akai menene sharuɗan rantsuwa sharuɗan da in sun cika rantsuwarka ta cika shurutul yamin al-munaqat rantsuwa mai kulluwa yushtaratu li sihhatil yamini allati yajibu biha al-kafara ma yali an sanya sharaɗi ga ingancin rantsuwa wadda in an yi ake mata kafara an sa sharaɗi ne guda uku sharaɗi na farko an ya kuna alhalifu baligan aƙilan muta'ammidan muhtaran zakiran ana ganewa wanda zai yi rantsuwa na ɗaya ya zama baligi mai hankali ya zama ya yi rantsuwan ne da gangan lalle yana so ya yi kuma shi ya zaɓa ya yi ba tilasta shi aka yi ba sannan kuma ya zama zakiran yana cikin tunani da hankali ta ɗaya kenan na biyu an ya kuna da nilamin ya zama yana da niyyar kulla rantsuwa ne ya kulla na uku an ya kuna alhilfu ala amrin mustaqbalin mumkin ya zama ya rantsi kan wani abu na nan gaba kuma wanda zai yi misali mu ce na rantse zan daga dutsen zuma rock kaga ya rantse amma abu ne da ba zai yi ba zan daga shi sai ku rabu da shi mahaukaci ne ko da ko ya rantse saboda mai abu da ba zai yi ba eh ko mutum ce na rantse sai na kamo wani ka rantse za ka kamo wani yana gida a tsare da 'yan sanda da sojoji to je ka kamo shi idan za ta yi akwai abin da ba zai yi ba ka rantse ka abin da ba zai yi ba ya ce to wannan rantsuwa bata cika ba amma in abin zai yiwu na rantse zan bawa na kaza ko na rantse ba zan yi kaza ba in dai zai yiwu abin to rantsuwa ta kullu idan ya cika wannan sharuɗa na farko ya zama baligi mai hankali ya zama yayi niyyar rantsuwa ya zama rantsuwan nan akan wani abu ne na nan gaba wanda zai yiwu idan an samu wannan hukunce-hukuncen rantsuwa sun kai guda biyar a hakamul yamin malamai suka ce hamsa sun kai guda biyar na ɗaya yaminun wajiba akwai rantsuwa ta wajibi wa hiya allati yunqadu biha insanan ma'suman min halakatin ko yunqidhu biha ko insanan ma'suman min halakatin akwai rantsuwar da take wajibi ne ka yi ta rantsuwar da zaka yi ka kwaci wani mutum an kama wani mutum za a kashe shi ka rasa yadda za ka yi ka kwace shi ana ganewa ai zaka iya rantsewa bai da laifi don ka samu ka kubutar da shi to a nan wajibi ne ka rantse ba ganin dama bane dole ka rantse ka san bai da laifi ana ganewa ka san bai da me bai da laifi kai kuma ana neman cewa ka rantse in ka rantse za a sake shi to a nan rantsuwa ta zama wajibi a kanka an fahimci magana yanzu shine wanda ake kira al-yaminul wajiba sai yaminul mustahabba rantsuwar da ana son ka yi ta kal hilfi inda islahi bainan nas kamar wanda ya rantse lokacin da yake sulhu tsakanin mutane a mutakasimai mutane ne suke fada ba sa shiri kana sulhu da ka zo kana gaya wa ɗaya ka ce wallahi kuwa wane ai baka ji yadda yake yaban ka yana kaza kaza har ka rantse to ana so ka irin wannan rantsuwa ba laifi ana ma so ka yi ka rantse cewa wane yana son ka mutumin kirki kaza kaza kaga yanzu wannan zai ƙara janyo sulhun yayi karfi ko a samu nasara eh sai kuma rantsuwa mubaha ita kuma ta halatta a yi ta kalhilfi hilfi ala fi'il mubahin autarki kamar wanda ya rantse akan aikata wani abun kirki ko kuma ainihin barinsa eh, sai rantsuwa ta hudu rantsuwa ta hudu yaminun makaruha rantsuwa a bar kyama akwai rantsuwar da ba a so ka yi ta kal hilfi ala fi'ili amrin makaruhin kaman ka rantse zaka aikata wani abin wannan ba a so kai abu ne mara kyau sai ka rantse sai ka aikata wallahi sai na sha giya ana ganewa wallahi sai na to wannan ba a so au mandubin ko ka bar abun kwarai wal hilfi fil bai'i wa shara sannan rantsuwa a wajen kasuwa saye da sayarwa ba a so ba a rantsuwa a kasuwanci in mutum zai siya ya siya kawai a buga ciniki ya saya amma ba rantsuwa sai na biyar yaminun muharrara rantsuwa ko ita ce wato eh, me za ka kira ta muharrama kai haba yaminu muharrama rantsuwa ta haramun ita wannan haramun ce kamar ya halifu kaziban wuta ambidan wanda yake rantsuwa kaziban rantsuwa da ƙarya ya san ƙarya yake Amidan kuma eh, da gangan yayi aw halafa ala fi'li ma'asiya ko mutum ya rantse sai ya aikata sabo haramun ne ka rantse zaka aikata sabo aw tarki wajibin ko ka rantse zaka bar wajibi wallahi yau zan sallah ba wallahi ba zan to wannan haramun ana ganewa mutum ya rantse eh abu mai kyau ne ka rantse ba za ka yi ba kamar yanzu mutum ya ce wallahi ba zan yi zaɓe ba wannan ba daidai ba ne haramun ne ana ganewa zaben nan da ake cewa ayi yi zaɓe zaben nan wajibinmu ne mu je mu yi shi ana ganewa ai a duk mutanen kirki amma ka wallahi na daina zaɓe wannan kuskure ne ku ce aikata haramun ba daidai ba ne allah ya ba mu iko mu gyara saboda wai an cuce shi to cuta yau aka fara ka je ka yi allah ya sa mu dace da na kwarai to sai kafaratul yamin a gurguje mun riga mun yi bayani sai dai mu bi kawai kafarar rantsuwa ita wannan kafara ana kiranta kafara li annaha tughatti al-ithma wa tasturu saboda tana rufe zunubin bawa wa hiya ma yukhriju al shine abinda mutum da ya karya rantsuwa zai fitar akan rantsuwarsa wato zai ciyar ko ya tufatar ko ya yanta bawa ko ya azumi takfiran yana mai kankare rantsuwarsa menene abinda ya zama wajibi yukhayyaru man lazmatu kafaratu yaminin baina ma yali an baka zabi idan kai ka yi rantsuwa an baka zabi na daya ita'amu asharatu masakin ciyar da miskinai guda goma ciyar da miskinai guda nawa guda goma eh idan zaka ciyar da su ka yi abinci misali in kai kunu da kosai abinci ne amma in ka hada da shinkafa yayi idan aka samu yan cinyoyin kaji a kai kaga an kyauta tunda Allah za a bauta mawa ana lallashin Allah ne tunda an saba mai ko to dan zuba kaji man ko Allah ya hakura ana gane wannan ko ya yafe ayi ka fara mai kyau to kaji so don haka idan mutum zai yi kafara sai ya tara mutum goma ya ba su abinci ko ya ɗauka ya kai ma mutum ɗaya ɗaya ɗaya har mutum goma da sun ci sun koshi kari abincin kari ko na rana ko na dare ya yi mutum goma ya sallame su yanzu wannan rantsuwar ta zama ibada gare shi rantsuwa yi maimakon ta zama sharri sai ta zama alkhairi domin ya ba mutum goma abinci kuma ya samu lada kuma yanzu ya huta ranar tashin alkiyama ba za a kama shi da wannan rantsuwar ba an fahimci magana wannan shine abin da zai yi eh kowane guda ɗaya a bashi abinci irin abincin garin kai za ka iya ba da ɗanye sa'i ka auna sa'i mudun nabi bin nan guda ko sa'i hudu ko biyar ka bayar kamar dai da malamai suka tattauna ko kuma ka samu mutum goma kai musu riga an gane ai kai musu ɗinki wasu ka ce ko yadi ka ba su yayi yanzu dai inda ka samu wata shadda nan irin wadda ake saida ko dubu talatin ne yadi goma ko arba'in ne ko hamsin ne a sai ka dan siyo ka nemo mutum goma ka bashi yaya gobe ma ka kara <laughs> don halinka ne ka kuma duk dai tufa da zai rufe mutum ka samu jallabiya goma ya yi domin jallabiya ana iya sallah da ita haka ko ba komi jikin mutum ko ka samu hijabi guda goma zumbulelen hijabi guda goma ka ba mata goma ka fara ta yi aiko za ka samu lada da ta zuwa islamiyya na karanta qur'ani gobe ma ka ƙara rantsewa ana ganewa yauwa kai musu tufafi ko ka yi riga da wando da babban riga duk da yadda ka yi gwargwadon ƙarfinka eh na uku shine ka yanta baiwa wanda ba mu da shi yanzu ko a zahiri ka yanta baiwa wa huwa mukhayyarun fi hadhihi salasa an baka zabi wa'annan guda uku ya ji da ahada hadu wanda bai samu ɗayan uku ba ɗayan ukun can bai samu abinci ba dan bai da kuɗi shi ma bukata yake a bashi